يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da ƙara maimaita godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan farfajiya kasuwar garba a kuma wannan babban birni na akara a cikin wannan ƙasa ta ghana ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kamar yadda na faɗa a jiya wajen wa'azin mata nake shigowar mu ƙasar ghana wannan karo shigowa ce ta musamman domin yan uwa mata ƙungiyar ummahatul mu'minin su ne waɗanda suka yi wannan gayyata domin a zo a karantar da al'ummar ghana ƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina addu'a wannan ƙungiya allah ya ƙara musu albarka allah ya sa wannan ƙungiya ta mamaye ƙasar ghana baki ɗaya yadda za su ta gayyata masu wa'azi daga sassa daban-daban na duniya ana zuwa ana karantar da jama'a addini Allah ya musu albarka ba dogon wa'azi zan yi ba na san an sha wa'azi kuma rana ta yi hantsi ya kalli ludayi to amma akwai wani abu da nake so da tunatar da ku akwai wata wasiya wacce jafar ibn abi talib jafar ibn abi talib wa yarsa a lokacin da zai kai ta ɗakin miji sanda zai aurar da yarsa ya mata wata wasiya ya mata wani wa'azi ya mata wata nasiha wacce dukkan ya mace sawa'un ta yi aure ko tana shirin yin aure tana da buƙatar ta ji wannan wasiya saboda wasiyar za ta amfane ta a zamanta a ɗakin mijinta to amma kamin nan wane ne Ja'far ibn Abi Talib wane ne Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib dan uwa ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba sayyidina aliyu radiyallahu an shi ba mai ake sa aliyu ibn abi talib kenan da jafar da sayyidina jafar da sayyidina ali kenan dukansu ƴaƴan abu talib ne ƴan uwa sai dai shi sayyidina ali ya tashi a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka yi tashi a gidan manzan Allah an samu lokacin da aka ɗan yi wahalar ƙarancin abinci a garin makka sannan abu ɗalib ya haɗu da jarabawa jarabawa ta ƙarancin wadata to annabi sarkin zumunci sarkin tausayi sai je samu abbas ibn abdulmutsali ya ce ga ɗan uwanka abu yana fama da yawan iyali ga ƙarancin abinci mai zai hana ni da kai mu je cikin iyalansa kowa ya ɗauki ɗaya akalla mu rage masa da sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko sai na ali sai kawo shi na sai kawo shi gidansa sai zama na ce ya tashi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Jafar ibn Abi Talib a lokacin da za a je a yakin mu'uta wani yaƙi ne da sahabbai suka kara da daular Byzantine daular Rumawa an kara kwarai da gaske wannan yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancinsa ya nada kwamandoji guda uku manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce amirul jaish wanda zai zama kwamanda na farko shine zaidu bin harisa mun san zaidu bin harisa bawan khadija da ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa annabi kuma ya yanta shi har ana kiran shi zaidu bin muhammad kamin lokacin da aka saukar da suratul ahzab Allah ya ce daga yanzu ba a yarda da adoption ba kowa idan za a kira shi a kira shi da sunan mahaifin shi to daga wannan ne zaidu aka rika kira shi da wa zaidu bin harisa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce zaidu bin harisa shi ne kwamanda na farko ya ce fa'in kutila idan aka kashe zai minu harisa yaƙi bai ƙare ba to fa jafar ibn abi talib kwamanda na biyu shi ne wa jafar ibn abi talib shi ma ɗan uwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya ce fa'in kutila idan shi ma jafar aka kashe shi yaƙi bai ƙare ba fa abdullahi ibn rawaha daga nan abdullahi ibn rawaha shine kwamanda ya karbi runduna a cigaba da bugawa forward ever backward never fa in kutila annabi ya ce shi ma abdullahi ibn rawaha idan aka kashe shi falyaktaril muslimuna bainahum amiran minhum annabi ya ce ya ba musulmai kwamandoji su haɗu su zaɓi babban kwamanda wanda zai jagoranci runduna amma ba dawowa forward ever kuma abin da ya faru kenan waɗannan kwamandoji guda uku na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wannan yaƙi ya haka su zai domin harisa shi ya fara rike tuta a fagen daga aka rinka gwabza yaƙi aka buga aka buga ya nuna jaruntaka da duniya ba za ta manta da ita ba amma ne da ƙarshe Allah ya zurta shi da shahada wane ne komanda na biyu Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib ya karbi tuta ga tuta a hannu daya ga takobinsa a hannu ɗaya, ya kutsa cikin arna yana yaƙi. yana lera waƙar begen aljanna yana cewa ya habbazal jannatu wa qatirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha arrumu rumu rumun qaddana azabuha alayya in laqituha birabuha daga inda yake yaki yana jin ƙashin aljanna wannan alama ce ta zai samu mai shahada sahabi zai samu shahada a fagen daga wani lokaci tun kamin ya shahada Allah zai sa ya fara jin ƙanshin aljanna domin ya gane makomarsa Jafar ibn Abi Talib yana cikin yaƙi hannun da yake rike da tuta sai wani kafiri ya zo ya sa takobi ya sare hannun hannu ya faɗi ƙasa kamin tutar ta faɗi ƙasa tutar manzan Allah ne ba za ta je ƙasa ba ya jefar da takobi ya yi hubi ya carke tutar ya sake daga ta wannan kashiri hannun na daman shi ma ya sake sare shi hannun ya fadi kamin tutar ta isa ƙasa ya sa da dungulmi wannan hannun da dungulmi wannan hannun ya kakabe tutar a kirjinsa tutar manzan Allah ba za ta fadi ba sai da wani kafiri ya zo ya masa sara na ƙarshe saran da ya samu shahada da wannan saran sannan jafar ibn abi talib ya fadi kamin jafar ibn abi talib ya fadi tuta ta isa ƙasa abdullahi ibn rawaha ya saki tarke tutar shi abdullahi ibn rawaha idan za a je fagen daga in ga ce Allah ya kai ku ya dawo da ku lafiya sai ce a roƙa wa kanka wannan ni ba abin da na roƙi Allah ba kenan ɗana ce kai mai ka roƙi Allah ya ce na roƙi Allah Allah ya ba musulmai nasara a yaƙin amma ni a sare wuya na in samu shahada daga can in wuce aljanna amma a dawo gida wajen amarya wannan aikin ka ne roƙi Allah ya dawo da ke wajen amaryarka ni amarya ta na yi ban kwana musulunci ya samu nasara ni kuma ne ta zarce zuwa aljanna kamin ta iso ta same ni wannan shine Abdullahi ibn Rawaha Abdullahi ibn Rawaha ya rike tuta aka yi ta gwamzawa shi ma ya samu shahada nan take aka yi emergency meeting na gaggawa aka zaɓi sabon kwamanda wa aka zaɓa shi ne khalid ibn walid saifun lahil masru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana madina sai ya yi mafarki waɗannan kwamandoji nashi duka sun samu shahada har ya ga ja'afar ibn abi talib yana tashi a cikin aljanna da fikafikai guda biyu fikafikan kuma da jini a jikinsu manzan Allah ya gane cewa ja'afar ya samu shahada ta yanzu ga runduna za ta dawo babu ja'afar kamin runduna ta iso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai gida ya kai ziyara gidan ɗan uwansa Ja'far ibn Abi Talib ya samu matar ta yi wanka ta yi kwalliya an sa turaren wuta ta yi wa yara wanka ta musu kwalliya ta girka abinci tana jira ta tare mai gidanta zai dawo daga wajen yaki Allah sarki a ce a wannan ranar mai gidanta 'yan matan aljanna ne suka tare shi manzan Allah ya zo kalli yaran su abdullahi bin jafar suna yara a lokacin manzan Allah yana shafa kansu yana kuka yana ya Allah ka zama madadin Ja'far ibn Abi dalib a cikin iyalansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a to yanzu wayannan yaran sun girma har Abdullahi ibn Ja'far yayi aure har ya haihu yarinyar ta girma zai aurar da ita wannan yarinyar da zai aurar da ita ita ce ya zaunar da ita yi wa wannan nasiha da nake so da sanar da kowa halin yanzu daga nan za ki gane nasiha ce ta fito daga cikin babban gida daga babban mutum a addinin musulunci dan babban mutum wanda ya shahada kuma dan uwa na jini ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata nasiha ne abdullahi ibn ja'far yawa yasa da zai aure da ita sai kalle ta ce yake yata idan kin je ɗakin miji ga nasihar da nake miki abu na farko iyaki wal ghira fa innaha miftahu talaq iyaki wal ghira fa innaha miftahu talaq nasiha ta biyu وإياك والعتاب فإنه يورث البغضاء وإياك والعتاب فإنه يورث البغضاء نسيها توكو يتي وعليك بالكهل فإنه أزين الزينة وعليك بالكهل فإنه أزين الزينة وسيئة هدو سيتي متى وأطيب الطيب الماء وأطيب الطيب الماء wannan guzuri da ya bata taje da shi gidan miji wallahi duk matar ta rike wannan guzurin ta tafi da shi gidan miji sai ta samu kan mijin kai ba ma kan kawai za ta samu ba hada da kun san mata burin ku shine a samu me a samu kan ne dai ba na a taimaka man inda ya samu kan eh kan ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sani ba to yanzu ba maganar kai kaɗai za ta samu ba har da mai har da ƙafafun za ta samu in ma farfesu za ta yi babu wanda ya sai halata sai ka ji ana cewa ta mallake shi ya zama ɗan ƙada ta ce to idan matan ka bata mallake ka ba ya kamata ya mallake ka in banda nake hankali wani mutum a najeriya aka ce matar ka ta mallake ka ka zama ɗan ƙada ta ce ya ce to ai ma ku gano mai na zama ba ɗan ƙada ta ce kenan sai ta ce zai aikata abinda da ta faɗa ya ce ari na wuce nan ni ba dan tace bane ni dan kantace ne ni kamin ta faɗa ba zan gano mai take so a yi sai fara ba wai jira nake sai ta faɗa ba to idan zama yayi daɗi tsakanin mata da miji sai ga mijin baya son saba mata sai ga duk abin da take so miji yana yi mata har mutane su ta mamaki akwai wanda da zaman ma yayi daɗi ga zaman lafiya ga kwanciyar hankali ga ado ga kwalliya ga turaren wuta ga ya ta iya abinci an sheƙa masa girki yana ci yana santi ya ce ta asibi ta ce na'am ya ce bayan auren ma daga yanzu mun kulla kawa <laughs> yanzu ba magana aure kawa ke bayan aure yanzu an wuce wannan yanzu kuma sun kulla me sun kulla kawance saboda zama ya yi daɗi ce to duk ba da sarki wannan wasiya da abdullahi ibn jafar ya yi wa matarsa to in Allah ya yarda ba ta da matsala a gidan miji Allah ya sa mu dace saboda haka matan gane zan ba ku satar ansa na farko ya ce mata iyaki wani gira in kin je gidan miji kashe dinki da bakin kishi kashe da me bakin kishi yace fa inna ha miftahul kishi shi ne kile na saki shi ne shafi na saki duk matar da ta cika tsananin kishi sai ko ga an sake ta ƙarya nake duk matar da kishin ta yi tsanani ta rinka aure kenan ta yi aure a can saboda kishi a korota ta koma can saboda kishi a yi mai a korota ta tsallaka can kai da ƙarshe ba ta rasa ina za ta je ta zauna abin da ya fara gargadin yarsa kenan me yasa ya fara gargadin yarsa katta yana shiga harkar kishi saboda ya san matsalar da kishi yake haifarwa ya mace domin kishi hassada ne hassada musifa ce kishi fada da Allah ne saboda shi ya ce a wuri fiye da mace daya kishi fada da annabi ne saboda annabi ya ce a wuri fiye da mace daya ya kuma auri fiye da mace ɗayan annabi ya ce wanda ya fi ku daraja ya fi ku alheri shi ne wanda ya fi ku yawan mata da wannan ne malamai suka ce mai mata hudu ya fi mai mata uku alkhairi mai uku ya fi mai mata biyu mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya mai mata ɗaya ya fi goro goro is just a zero behind a decimal point shi ba a masa shi a cikin lissafi saboda wanda ya fi ku mata ya fi ku alheri shi yasa Allah ya ce annabi ya fi mu mata annabi mata nawa ya aura ya auri mata guda goma sha biyu mata nawa guda goma sha uku ba sha biyu ba mata guda nawa guda goma sha uku biyu sun rasu tun annabi yana da rai da khadija da zainab bintu kuzaima amma ta sha uku an cire biyu saura nawa saura sha ɗaya a sha dayan nan kuma biyu annabi ya sake su tun kan yi kwanciyar aure da su saura guda nawa guda tara guda tara su ne annabi ya rayu da su har yi rasu ya basu a duniya suke masa takaba mata tara mu ya halatta ma'auri mata tara bai halatta ba iya nawa ya halatta aura? hudu me yasa annabi Allah ya ce masa na baka dama ka aure guda tara dalilai da yawa cikin dalilan domin ya fi kowa a cikin al'umma sa alheri dan ya fi kowa a cikin al'umma sa yawan mata shi yasa ke ga annabi da auren mace kwara ɗaya shine abu mai kyau da annabi mace ɗaya zai aura amma mace ɗaya aura ba mace da ya ba ala ramma ƙorani mai girma ya nuna mana annabi yana da mata da yawa yayin da Allah yake magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce annabiyu aula bil muminina النبي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه Matan ما na sun kuna jin رشيد wa azwajuhu aka ce ko wa zawjatuhu tsakaninku da Allah da tambaye ku wa zawjatuhu aka ce ko azwajuhu in an ce zawjatuhu mata nawa daya in an ce azwajuhu ba kenan da yawa kenan wannan ayar ta nuna annabi mata daya aura ko mata da yawa ban gane ba Qur'ani yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wa ma kana lakum أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواده من بعده أبدا الله يكي يكو صحبي بيداتي دكوبا كتوتر دمزان الله كما الله بيدبا ku auri matan manzan Allah bayan da su wata an tankihu zaujatahu aba zaujatahu ba an tankihu azwajahu kenan matan suna da mai suna da yawa ana rama kasan matan gane sai da aya ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayyin فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراها جميلا الله يقول يا أيها النبي يا كيوان النبي قل لأزواجك كفانا وماتنك بالزوجتك با ما تبع إيه بشي قل لأزواجك plural not singular يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نما يا أيها النبي قل لأزواجك أشياء ما تنسنا ديوا ba mace guda ɗaya bace kai in baki gane ba Allah ya ce ya nisa annabi ya nisa annabi من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الله يتي يا نساء النبي يا كوماتن النبي كينا ماتن سنة ديوا فوق دادا سنة ديوا ya kara cewa ya nisa annabi ya nisa annabi لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يساك سوى يا كوما تمن ذا الله صلى الله عليه وسلم كنا من ذا الله يا أولي ما تاديوا yi haƙuri ki dogara ga Allah yi haƙuri ki ki dogara ga Allah ba daɗi na ba daɗi amma me kike so ki shiga aljanna ana shiga aljanna kawai cikin daɗi anna'imu na yujraku bin na'im cikin jin daɗi kawai haka ba a shiga aljanna sai ka haɗu da abin da baka so sai ka haɗu da abin da bai maka daɗi ba sai kin haɗu da abin da zuciyarki ba ta so amma kika yi haƙuri kika yi biyayya saboda wa saboda Allah shi kuma Allah sai ya ce to tunda kika yi haƙuri saboda ni kika haƙura da abin da kike so kika bin biyayya a buɗe miki kofar aljanna ki shiga daga ran da kika shiga aljanna an gama duniyar duka shekara nawa ake yi duniyar wannan duniyar ma ta yanzu mara daɗi kullum sai an baka haushi in ɗanki bai baki haushi ba mijinki zai baki in bai baki haushi ba wani karin ke bugo miki waya ya baki haushi ko wata yayarki ko wata gwaggo ko wata yafindo ko wata yagwalgwal yau kina da lafiya gobe ciwo ina daɗi yake a wannan duniyar yi haƙuri ki bi Allah ina jin daɗi yake a aljanna Allah ka ba mu aljanna shi yasa ya ce mata kashe binki da kishi kishi shi yake jawo a sake mace in ji wa in ji abdullahi ibn ja'far kuma abin yake faruwa ke nan. kishin ya tsanani yana hana jin daɗi a gida kuma mata kuna da matsala ko ke ƙara wa wuta man fetur yanzu idan kana da mace sai kawo amarya aka rashin sa uwar gidan tana da kishi amarya kuma aka rashin sa a criminal ce gidan zai zauna lafiya sai ta kori uwar gidan yanzu ko wajen boka ba ta zuwa suna da taktis iri-iri a adarin ma yana da uwar gida sai yau amarya dama tun kamin amarya ta zo kawayen uwar gida za su ziga ta an ce ke ma za a miki amarya ka ce ito menene a ciki <laughs> baki da hankali bare in ta zo za ki san menene a ciki shi babu abin da zai faru ana ran mayan Allah ya yadda zai adalci su kyalkyale da dariya don gizo yana kira ba ki san wa ake cewa namiji ba ai kowane gauta ja ne sai dai in ba kai shi rana ba namiji buhun kaikai namiji buhun barkono namiji buhun gaya sai kin zo yi wa buhu kaya masajin a lokacin za ki gane kuskuren ki tun daga nan za su zuzzuga ta amma saboda karfin imani ta ki ta yi ne ta ki ta yadda to yanzu amarya ta tare ta san ma in ya tafi makaranta karantar da ɗalibai sai yake sallah a zahar akwai masu zuwa darasi tsakanin a zahar da la'asar za a yi darasi akwai masu zuwa bayan sallar magariba sai magariba yake dawowa an san wannan shi ne ta time table din alaran ma gida to amarya sai ta bari sai da rana tsaka Ta yi din da uwar gida ta san ba yadda zai alaran ma ya dawo gida sai ta buga mashi waya yana daukan waya sai ta fashe da kuka tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma yana lahiya tana inna lillahi ka yafe mun watakila mutuwa ta ce ta zo ke me yake faruwa ni dai kace ka gafarta mu menene ciki na ne ya kulle ni ina jin ma kamar mutu eh, sai ta kashe waya ana rama zai zauna ko zai tafi gida uwar gida suna zaune sai ta ji ana buɗe gate duwa za ta sai ta ga ana rama ne a firgice yana saba babban riga ya yi ɗakin amarya ta ce to yau kuma ana rama ne da rana kenan labarin da ake gaya mun da gaske ne ana rama yana shiga ɗakin amarya ya ɗauka zai same ta a kwance sai zo samu ta sha ado ta sha kwalliya an sha make-up ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga jagira ga jalebe ga hawayen masoyi an kashe ɗaure ɗan kwari ya kalli kudu maso arewa an sa wa ɗaki turaren wuta yana shigowa sai ta kyalkyale dariya sai ta rungume shi ya ce ke dakata ba na sai irin wannan wasan me kike nufi ki firgita ne Allah ne ya sa ban kada wani akan hanya ba ki ce ban baki da lafiya yanzu samu na ki kalo ta ce wallahi na rasa yadda za a ka zo gidan nan ni dai ka taya ni addu'a ala rama Allah ya jarrabe ni da ƙaunarka wallahi tun da ka ɗakin nan sai na ga ɗakin ya yi duhu ƙarshe na ji numfashi na yana nema ya ɗauke ni wannan soyayya ban san ina na samo ta ba ana rama sai kyalkyale da dariya ya ce ai baki sani ba ba akwai wani sabon zani da ya zo daga gana ake kawo shi in Allah ya yarda sai na so yanzu sai ta yaudari alaran ya zauna a cikin daki a ta hira da ya ce zai fita kasuwa ta ɗauko maganar soyayya ta riƙe shi sai ta ga ayi kamar minti talatin ko arba'in yana cikin ɗakin ta ce to bari yin in barka ka tafi domin abinci kake nema mana Allah ya neman ka albarka Allah ya kaza uwar gidan ta ga alaran ya shigo a firgice sai ta gan shi kuma ya fita yanzu yana tafe yana dariya yana tuna kalmomin soyayya da amarya ta gaya miki ana ɗaga gemu har sa'ala har sa'ala kun san me za ta yi ana nan ma yana fita sai ta ɗauko tawul sai ta rataya sai ta samu ta ƙatuwar buta ta cika da ruwa sai ta nufi banɗaki wai za ta je ta yi ne za ta je ta yi wanka ka ji criminal ta je ta yi wanka ta jika kanta da ruwa ba fa abin da aka yi a cikin ɗakin ta jika kanta da ruwa a fito ana ɗan dandan gashi ana ɗan tsare shi ana yar waka ana ruwa mai ne da gogoro ran yaro uwar gida sai ta ji bakin ciki kamar za ta mutu ta ce su tanatu ba irin wa'azin da basu min ba ba gaskiyar da basu gaya min ba na karyata su wani na yadda da baban dan asabe ashe shi ma yin amana ne Lallai kuwa Allah ya kawo lokacin da zai zo daki na sai ya gaba bala'i ran da zai tare ɗakin ta yana shiga ɗakin sai samu ta ke fuska ta yi fuska shanu ta yi abusan ƙanɗarina ya yi magana ta ƙyansawa a kwana ana bala'i shi ne sa abin da ya faruwa bawon Allah ita kuma tana can tana mai tana ƙyarƙar dariya kanin ka ankara adaran masu ya gaji da haƙuri ya rasa da ya yi ya yi bayanin duniya da an fahimce shi in ba sa ba sai ka ji aure ya mutu akwai matan da har yara suke turawa ran miji zai kwana ɗakinsu sai ka zagaya inda ake sai daga sassun kaji takardar wacce ta jike da maiko da ɗan karkace-karkacen ɓawon lemo da ayaba ka kawo mu ka kawo a ɓoye sai ta ɓoye ƙarƙashin gado mai gida ya shigo ya kwana a ɗakin amarya da safe yana fita sai ta ji motsin uwar gida a waje sai da kirkiro shara iskanci uwar gida sai ta ga an sharo takardar gasassun kaji hada yan kasusuwa daga ɗakin amarya an da wasu kwalaben mantina da wani kwali na five alive da cibita ita kuma dama ga kwaɗayin tsiya sai ka ce mai ya shi mijin bai san me ake ba yana zuwa ɗakin sai a tada masa hankali a ce a zalumi maciyin amana ya ce amanan mai naci ai ka san abin da ka yi mai ka kawo amarya je da dare ya ce ban kawo mata ta ce kai saurara ɗare ne hankali ban sa rainin wayo a yi ta bala'i ba ta san cewa gada zare aka shirya mata ba akwai uwar gidan da ta iya yi wa kanta kitso ashe da rana ta tsaye ta kai amarya na tambaya yaya ya nake cikin kashe kanki da dare gobe za ki ta shi ne ta ce gobe cikin daren nan za a kitsa nan wa za ta zo ta miki kitsa cikin dare ta kyarkyar dariya ta ce baki san gidan bake ba kowa ce za ki gani gobe da safe ta bari sai da daddare mijin yana bacci ta tashi ta shiga falo ta kunna wuta ta zauna gaban da miro ta ɗaɗara wa kanta kitso mai kyau washe gari kawai amarya sai ta ga kan uwar gida an zuba mata kitso wai waye miki ta ce da za ki iya rike amana da na gaya miki wallahi ba zan gaya kowa ba ta ce mai gidan da ya mu ya iya da dama ta ce wai ya iya to billahi lazi yau sai ya mun daga dare ta ce baki san shi ba ɗaya ne wayo ne ce baki zai bai iya ba sai in ya ga wuta ya ga bala'i sannan yake yi ta ce to wallahi ba wuta ba in ma ɗakin zan tuna wuta ya gobara sai ya yi kawai ta tsaye kai da da dare miji ya zo ya zauna kawai ta zo ta miƙa masa kai ta ce fara yadda bai zan fara aka fara da barai kai mata da barin sai a hankali riban mai za ki samu ki cutar da mace 'yar warki? riban da kika samu ribar mai kika samu kin kashe auren mace yar uwarki kina so ai wa yarki haka in ta je ɗakin miji dan me zaki wa yar wani akwai wata in ta san mijin bai son tonka bai san yaji a miya sai ta daka yaji tsida hu mai zafin bala'i sai amarya na girki in ta dan zagaya ba kusa ta je ta juye mata a miya ta garraya ta bai ta rube kullum da an kawo mai gida yana yin noma farko sai orsa sa ta tashi Aisha bala'i ce na ce yajin nan ban so dole ne ta ce wallahi a tarugu kwara ɗaya na saka na rasa yadda aka yi haka to kwara ɗaya ba ban yadda ba washe gari ba ta saba kuma miya ta ƙara yin yaji wai ke ya aka yi haka ta ce to ban sani ba watakila hannu ne an ce wasu hannun su haka yi ke ba wani hannun shi hannun matsiyaciya da ke kusa da ke so mata sun iya shirin iri daban-daban saboda ne saboda kishi Allah ka tsare matanmu daga fadawa cikin wannan jarabawa shi yasa ya ce mata iyaki wal gira fa innaha mistahu talaq sai mata wasiya ta biyu mai tsada ku saurara ku ji wannan wasiya yace wa iyaki wal ita ma'atabatu zawj ka shedin ki da zargin miji ka shedin ki da me zargin miji akwai mace ita kawai ba ta yi da mijinta ba Ƙurƙur ko ƙofar gida ta ji shi sai ta zo da gudu ta leƙa shi da wa yake magana ɗan zargin miji kenan idan yau yana ɗakinta da safe fita ƙarfe takwas gobe yana ɗakin amarya tana nan tana duba agogo ta gaiwa kuma ƙarfe nawa zai fita takwas ta yi ta gaba fita ba takwas da rabi sai ta fara kumbura tara ta kusa ta fashe tara da rabi ita kadai za ka ji tana huci a ɗaki sai ka ce macibiya wato ni aka rena jiya da ana ɗaki da tun karfe takwas an fita yau ana ɗakin amarya kin ji matsiyacin shiru mace yin amana har karfe tara da rabi to billahi da zai ba zai yi ba dole sai ya yi bayani jiya yana ɗakin ki akwai inda zai je watakila yana da business da zai je kulla ko yana da binti a wani wuri ko yana da wani abu mai muhimmanci ya fita yau ba inda zai je bai da business bai da komai saboda ba ɗakin ki yake ba dole sai ya fita ya bar gidan shi ya je ina saboda tsafin zargi da rashin yadda ita duk abin da ya faru ba ta yadda ko accidentally ba ne duk abin da ya faru ba ta yadda kaddara ce ta gito abin ya zama haka ba duk abin da aka yi ta da gangan aka yi don ba a santa akwai irin wanda matan ko babu saboda haka miji kullum cikin bayani yake lokacin da za su zauna su hira a yi nishadi a yi murna a farin ciki ina ina tana nan talin lissafi da mafukan da aka mata shekaran jiya ba dididididididi satin da ya wuce ba zan manta ba lokacin da su zo yara suka zo shi yana wallahi ba haka ba ne shi kullum cikin bayani yake sai ka ce a kotu abdullahi ibn jafar ya ce duk matar da ke yawan zargin mijinta duk abin da aka yi ba za ta yi kyakkyawan zato ba duk abin da ya faru ba za ta yi kyakkyawan fassara ba ita ne da gangan aka yi don a cutar da ita kullun cikin zargi ya ce innahu na bagaba duk yadda miji ke santa sai ya tsare ta idan kira so ki kira kanki daga zuciyar mijinki sa masa ido sa masa ne ido miji rabu da shi in ya yi adalci don kansa in ya ci amana ki gashi ga Allah kin zauna lafiya ko ba ki zauna lafiya ba kin zauna lafiya amma ke sai yar bin diddiki yau miji yana ɗaki ki ya dawo gida karfe goma sha ɗaya saboda ya tsaya wani abu muhimmi gobe na ɗakin amarya ko ƙuryar gida ko turakar gida bai da inda zai je ya dawo gida ƙarfe takwas ita wai hatta yi lissafi kawai an yi ne don a ci mutuncin da matakan san ya faru ba ta ce ba ma shi yake ba da haushi ba tun karfe takwas ya shige cikin ɗakin amarya ina jin su suna ta fira daga waje ana jin dariyarsa har karfe ɗaya na dare amma da ya zo ɗaki na kamin karfe goma ya fara gingadi ni wannan shekartaka ba sai inda aka samu ta ba dan mai ba zai zauna ya ta hira a ɗakin amarya ba amarya ta iya hira ta sheƙa wanka ta sheƙa ado ta sheƙa kwalliya ta sa turaren wuta ga fara ga murmushi yana ba da labari tana ɗaukar labarin da muhimmanci tana haka aka yi tana mar kallon soyayya ta dan kyalkyale da dariya kuma tun ta dan lotsa shi kuma shi da zubairu ya ci gaba da zubawa ba ƙarfe ɗaya na dare ba sai labarin ya kira a salatu bai sani ba ke kuma sai fushi sai ɓacin rai sai huji dunkun dunkun kai baki ki iya bada labari ba baki iya sauraron labari ba to ya za a yi da ke amarya ta iya ba da labari za ka ɗauko ɗan labarin nishadi a yi ke baki da labari ko ɗaya ‘yan labaransa kamin ƙarfe tara da rabi sun ƙare ke kira nan dunkun-dunkun in ya ɗauko miki labarin ma ki ce kai dakata dakata ka ce wallahi tallahi dan ba zai fara gaggari ba tsakanin ku da Allah da ya fara gaggari laifin ne laifin waye laifin ne bari ba ku formula ku rike da kyau abinda musulunci ya ɗora wa miji musulunci ya ɗora wa miji idan yana da mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu ya raba musu kwana kuma ya adalci in kwana ɗaya a wannan ɗakin nan ma ya ɗaya nan ma ɗaya nan ma ɗaya in kwana biyu nan biyu nan biyu nan biyu gwargwaron yadda aka raba ya je ya kwana a ɗakin shi aka ɗora masa wajibi ya adalci amma in ya shiga ɗakin zai kwana me zai yi a cikin ɗakin ba ɗora masa adalci ba ba ɗora masa mai ba ba ɗora masa adalci ba shine walan tasadiu an ta'dilu nan nisa'i walan tasadiu an ta'dilu nan nisa'i walau harastum to me ake so maza su yi ta milu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa aha mu je gaba wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yace walan tasadiu an ta'dilu nan. wannan nisa'i ba ku iya yin adalci tsakanin mata in ji Allah Allah ya ce walau harastum duk yadda maza kuke so ku yi ba za ku iya ba saboda ku mutane ne ni na san yadda na halicci zuciyarku yanzu idan aka ce wannan ma in ka shiga ɗakin sai kun kai karfe sha biyu kuna hira nan ma dole sai ka kai sha biyu da Allah namiji zai cutu ko ba zai cutu ba namiji zai cutu an aka ce in ka shiga nan ɗakin kai kwanciyar aure da ita nan ɗakin ma dole sai kai kwanciyar aure da ita kamar yadda kai anan zai iya ba zai iya ba ya je ɗakin ya kwana ne aka wajabta masa me zai yi a ɗakin wannan kuma ke aka danga hannunki hannu aka danga hannunki aka danga ke aka ce ki san dabarbarun da za ki yi ah to wannan ya je ɗakinta ta sha ado ta sha kwalliya ga fira, ga kalmomin soyayya ga kallon soyayya ga abubuwa na faranta zuciya ke kuma yana shigowa dakata kamin a fara komai mai lissafin bashin da nake binka kaga kudin bashi da ka siya ba kariya ba bin din kudin wutar lantarki da ana tun daga ta sashi fara gaggari ba wata sashi fara gaggari ba yanzu wani laifin waye laifin ta ne in gina da wayo ai lissafin bashi bai taso ba yanzu mai gida ya zo daki yanzu ka abin da kike so ya zaki ki ci ribar kwanan da ya daki ya za ki kamar da daren ya zama lively ya zama a raye bai zama mataccen dare ba in ya gama kwanakin da zai yi a ɗakin ki zai wuce ɗakin ta gaba to da safe in zai wuce ki ce to zauna mu yi lissafin bashin da nake bi in ma rigima aka yi aka yi bala'i daga nan ne gaba ya ƙara ko ke dai kwanakin ki sun tafi lafiya in ya tafi can a da za a ƙare da shi to amma mata masa da wannan hikima. wannan ta yi ado wannan yadda ta fito daga kisin haka ta zo mashi zaninta nan talge nan kuka nan tsidahu nan attaruhu nan albasa nan hayaki zanin ma har ya fara cin wuta yana shigowa cikin ɗakin da ta shigo zai ji ɗakin ya canja wal hamhamatu da hamhamatu yana kwace kan garo ta tun karo shi yana jin wani irin hamami ya tun karo shi tun yana ja da baya tana matsowa yana ja da baya har ta hada shi da bango daga namun ya zama allazina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba isa ba sai fara atishawa ya kamu da mura da Allah gobe zai fari cikin dawa wannan ɗakin kamin ya dawo ma sa ya faɗi to sai a ce masa dole sai ya yi abin da ya yi a wancan ɗakin da ta gyara ɗakin ta gyara kanta ta kimtsa kanta zai yi ba zai yi ba in kika ji mijinki yana shira a ɗakin kishiyarki ana ta dariya ana shewa ya zo ɗakin ki yana gyangyaɗi ba laifin shi ba ne laifin ki ne laifin ki ne in ita mace ce ke ma mace ce wace dabara ta yi ta rike shi haka ke ma yi wannan dabara ki gaida Allah zai baki nasara zargin miji ba aikin ki bane akwai matar da ko ce fa ne mijinta yau in ba ita ke girki ba sai ta ce ka gani yau saboda an san ba ni ke girki ba kaji ma guda bakwai aka yanka a gidan nan da Allah kajin nan da aka yanka guda bakwai da wa za a cinye kajin da ke ko baki yaki to me kawo musiba yanzu da girki na ne da ɗan naman miya za a je a siyo na 5 ghana fili. a ah! ran da kike da girki bai samu kuɗi ba ya yi abin da ya sauƙaƙa yau allah ya bashi kuɗi don ba keke da girki ba sai a ce ba za a siyo ba akwai mazajen da za su samu kuɗi suna so su cefane su kawo gida amma saboda tsabar zargin mata sai ce a ah, yau ba ranar kwanan zai rabu ba ne na santa da bala'i ina zuwa da cefanen na rigima za a yi tsara in rufa kai na asiri sai bar ku da karta kafura a gida Shifa! fa ah da kudin sa arjihunsa mai jawo mashi sai zagaya best restaurant in the town ya ce a bashi basmati chinese rice ya ce a hada da pepper chicken a hada da miss green a hada da shish kebab a hada da green salad a kawo five alive da don simon da cibita da lakasira shi kada ya sha gara sirinsa a rufe ya dawo gida waye jawo zargin mata yanzu ku lura idan kana da mata hudu aika kamata yayi idan za ka siya musu zannuwa kowace a saya mata zanin da zai dace da kalar jikinta ko ba abin da ya kamata yau kenan kana da mata biyu ɗaya fara ɗaya baka za ka siyo musu a tamba kaga wannan farar sai a saba mata a tamba mai ɗan duhu-duhu in ta saka sai ta hasko a cikin duhun a tambar sai ka ganta ta fito dau ka annaha lu'ulu'un makdo ta ba da sha'awa ko bata ba da sha'awa ba ita wannan baka aka kara mata da a tamfa sai ta zama idan ta dukururu ita kuma sai a sama mata a tamfa mai haske idan ta saka a tamfar a tamfar sai ta haska ta da tana black sai ta koma ash an samu cigaba ko ba a samu cigaba to yanzu idan kana da mata guda biyu ka siyo a tamfar kana daban-daban a tamfar ba duka iri ɗaya ne duka cigambi ne ko duka buwa ko duka ghana was ko duka super was ko holland ko sheraton ko embellish ko tulis ko aura a tamfar duka iri ɗaya ne amma kala daban-daban to duk wacce aka bata ita ce mara kyau ta rinka surutu da da sun zo billahi lazi rashin adantin gidan nan wai yanzu abin har ya kawo kan sutura shekaran jiya aka kawo mana atamfofi guda biyu ba ki ga atamfan nan ba mai taurari tana sheƙi ina kallo don zalunci aka ba amarya aka ɗauko mai tabarma aka ba ne to atamfan mai tabarma tun zamanin kakanninmu ake ɗaura To da kai yanzu kana da mata guda hudu don a zauna lafiya sai ka je ka ɗaiba musu wannan fara wannan baka wannan wankan tarwaɗa wannan wankan kwado sai ka ɗaiba musu atamfa bulu kamar 'yan makaranta za su je assembly saboda me saboda mummunan zato irin da mata mummunan zato bala'i ne ana raba Allah ya ce ya allazina amanu taribu kaseeran min az-zani ya ayyuhallazina amanu min inna zanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ayuhibbu ahadukum an yakula lahama akhihi mayyitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim yakuba in Allah mata ku saurara ku ji maganar Allah Allah yace ya ayu ayyuhallazina amanu ya kuma su imani ya kuma tangana kun yi imani na'am ba ku ansa mun ba duk wacce ta da ta yi imani ta ce Allahu akbar to ga maganar Allah amma da masu imani kada yake magana in baki da imani kin huta baki a mu dai Allah ya da muna ciki Allah ya ce ya yi wallazina amanu ya kodan da suka imani ijtanibu kaseeran min az-zann kuni tanti da yawa daga cikin zato shine mummunan zato Allah ce inna zan zanni ism lalle sashin zato zubi ne karki zama mai zata zata a cikin gida duk abin da ake sai ki mumuna zato duk abin da miji ya kin sa ido sai ki mumuna fasara ai kaza ake nubi ai da kike ga ai kaza din da ma ai dan kaza ne akai ai kan kin shiga zuciyar ki ga gani waye dora miki wannan Allah ya ce wala tajassasu kar ku rinka binciken sai kun gano mai yan uwanku suke aikatawa a bayan idanunku mata kun ji inji Allah wala tajassasu ba wanda ya dora miki binciken wayar mai gida phone na mai gida handset na mai gida wai tana nan sai ta bincika ta ga mai ake faɗa da wa yake waya da wa yake hudda ta shiga ganari hoton wasu 'yan mata ne a ciki ta shiga wasu ɗinsa da zuwa yake wasu ta shiga text message suwa suka yi masa test ban yadda da shi ba kun san saboda tsaro dole ka rinka bincikawa in ba haka ba kana nan sai wata yabban za ta maka sake da ba to yanzu kin yi wa kanki sake da ba ba abin da haɗa ki da phone din mai gida yana maboye phone din shi da mura shi ya ta boyewa ba abin da ya haɗa ki Hausa suka ce kazantar da baki gani ba ya sunanta sunanta tsafta wajen binciken handset ɗin mai gida nan kuke tsokano kanku bala'i wajen leƙe-leƙe ki leƙo wa kanki matsala ki kasa bacci ki leƙo wa kanki bala'i ki kwana kina kuka waye aike ki ina ruwanki da wayarsa ba kuna zaune lafiya ba yana kyautata miki yana biya miki bukatunki me yake yi a waje shi da Allah shi da wa shi da Allah in ya ce amanar ki a waje Allah sai ya saka miki ne damuwar ki waya ake ki rake waya akwai wace wajen rake-raken wayar tana dubawa sai ta ga wani rubutu kusan da aka rubuta ni wane shi mai gidan na mata matata wance sai ta ga sunanta ya rubuta ya sake ta amma bai tura mata text ba ya bar shi a waya yanzu wajen leƙe leƙenta ta yi mai ta leƙo? ba ta san sanda fort ya kuma ce daga hannun ta ya fara ƙasa ba ta kuma dora hannu a kana shiga uku na bane na lalace wai yanzu ne za a tuntubi malam wai in ba da fatawa aka rama kalla wallahi ban san abin da zan gani ba kenan dan dai duddubawa dai ka san me miji yake yi saboda tsaro to sai na ga ya rubuta ya sake ni ya aure na na ce sanda ya rubuta ya sake ki bai tura wa kowa ba baki gani ba kina nan a matarsa halar malak ba abin da ya shafi aure? daga sanda wajen laike laike kika da kika karanta kina gama karantawa kin sako kaza wajen tone tone ta tono wukar yanka ta kuma sai ta sake sa ihu na shiga uku malam wallahi ban san abin da zan gani ba kenan da ban taba ba da ta ki riga kin taba kadara ta riga fata me hada ki da fon din miji in ya ga fon din sa da shi in an kira ya ta kara ya zo ya dauki kayan shi ba abin da ya hada ki da fon din shi da waye ke waya oho shi ya sani kene ba kuna zaune lafiya ba ya rike ki ya rike yayanki yana girmama ki yana mutunta ki da wa yake waya ina ruwai in aure yake so ya zaki iya hana shi ne zaki iya hanawa namijin ya sa kansa aure akwai mai iya hana shi uwarsa ma ba za ta iya hana shi ba to dan me zaki taka ki cikin rikici ba abin da ya hada ki da fondin mai gida da wa yake waya shi da Allah in ya ci amana Allah na gari shi ke ki kwantar da hankali kiki zauna lafiya gida miji wannan ita ce wasiya ta biyu da Ja'far ibn Abi Talib wa yarsa wasiya ta uku sai ce mata wa alayki bil kahal fa innahu azyanu zina ya ce yana miki wasiya ki zama mai kokarin sa kwalli in kin je gidan miji domin kwalli shine mafi kawa da mace take sawa malamai suka ce anan yana gaya mata in ta je gidan miji ta zama mai ado shi yasa sai ya ambaci kwalli ana so mace a gidan miji ki zama yar kwalisa ita mace yar ado ce qur'ani yace awaman yunashau fil hilyati أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ yasa kullum muke wa maza nasiha su ji tsoron Allah su rinka saya wa mata kayan ado ku rinka saya wa matan kayan ado ku rinka saya wa matan kayan kwalliya akwai wanda rabar da ya saya wa matarsa jambaki tun na kayan aure ƙarya nake akwai wanda in ka ji matarsa tana ƙanshi to ita ta san inda ta samu turare ba abin da ya dame shi ga yadda yake san ƙanshin turaren tsaye amma ko ba zai siyo ba akwai wanda turaren wuta yanki gaji ita ta sayo akwai wanda ko kudin kitso ba zai iya bayarwa ba sai dai ta kulle-kulle ta yi kitso ina ma da ta yi kitson yaye ba za ta ji dan sanyi-sanyi da ya shigo ya samu taron gada kitso ya ce ta sallah kai amma shi nan ya miki kyau Allah ya miki albarka da ina da kuɗi da fili 250 zan biya kuɗin ki nan amma yanzu ma zan miki addu'a uwarki sahura Allah ya kai ta aljanna babanki alhaji na ta'ala Allah ya lulube sa da rahama da kin ji dadi ko baki ji dadi ba to kin yi kitso ma bayan bai bada kuɗin kitso ba ya ke yama kaga bace ta sha kitso miji yayi shiru ta ɗauka ko bai gani ba ne ta dan yi da barbaru ta ɗan cire ɗan kwalin ta jefar ya yi shiru bai yi magana ba ta zo kusa da shi tana gilu-gilu da kai kamar garuwa don da ya gani ya yi shiru kai wannan akwai mugu wannan ya yi discouraging nata ko ba discouraging nata ba ku taya wa matan ku kayan kwalliya ku taya musu tunare shi yake sabuntar da aure matarka ba matar aljanna ba ce tana da bukatar a kula da ita ku kuma mata idan mazaje sun saya muku kayan ado da kwalliya ku rinka sakawa a gida ba in za a je gidan biki ba mata da yawa sai in za a je gidan biki ranar za a ga kura a daka akwai wani akwati na karkashin gado a jawo shi ƙirar a bude a tamfan nan mai tsada tana karkashin can a jawo ta a daura a yi sabon kitso a yi kunshi to biki za yi sai ka ji yaro yana cewa inda da ni za a je shi ma yaron ya san bata kwalliya sai za ta je gidan biki tarkata da warwaro na gwal da ta saya lokacin da za a ɗauko akwaku a ɗaura za a je gidan biki shi miji da ya sayo kayan kwalliya ba zai ga kwalliyar ba da ta dawo gida ta zama daga jam karasa yadda za ka yi da ita wannan haramun ne kuma duk matar da ta rike wannan wata ran mijin nata sai ya kubuce mata ki koyi ado in ba ke daurin zani ba ba abun kunya ba ne ki je ki samu kawaye su koya miki waya ake daura zani ne ka wata yin ta daura zani sai ga zani yi bakin aku saboda bata iya ba wata kuma za ka ga yayi round kamar an ja da rula saboda kwararriya ce daurin dan kwali a koya miki kaman kala bakwai ki rinka ba kullun daurin dan kwali ki iri ɗaya ba mai gida har ya gaji da gari wannan shi zai kara miki daraja ya kara miki kima a wajen mai gida Allah ya muku albarka sai ya ce mata wa atyabu tibil ma turare mafi kanshi shine ruwa mafi kanshi shine ruwa malamai suka ce yana koya mata tsafta akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya menene kwalliya sarka warwaro dan kunne make-up da sauransu su ake cewa kwalliya me tsafta malamai suka ce tsafta tana da mataki-mataki matakin tsafta na farko da fi kowane muhimmanci shine tsaftar jiki a samu jikinki kina tsabtace shi mijinki ba zai gani ko ya sunsuni wani abin da bai bukata a jikinki ba in gidanku ba ruwa sosai ki wanka sau uku in akwai da yawa ki tsunduma a ruwa sau bakwai in kika kamu da mura ki sha procol tsafta ta jiki ita fi kowane muhimmanci daga tsabta ta jiki sai tsabta ta ɗaki a samu ɗakinki an share an goge an sa turaren wuta yana kanshi komai ya zama murattab inda takalmi ya kamata yana wurin inda fulo wata ko ba mai gida za ka samu a kan gado san dai ƙawayenci ya kare a nan daga tsabtar ɗaki sai tsartar bandaki bandakin ki a same shi kwas-kwas a tsaftace in ayi wanka da soso da sabulu ba za a bar sabulu cikin soson a jike ba a wanke soson a rataye shi a gefe ya bushe sabulun dindinsa a samu inda za a ɗora shi ya bushe sai sabulun ya daɗe yana aiki ba tare da ya lalace ba bandakin ki a same shi wall polish well polish daga tsartar banɗaki sai tsartar kitin wata yin ka shiga kitin ɗin da sai ka ɗauka wasan kura ga yaki wallahi a kowace in ka shiga kitin ɗin ta in an dafa abinci a kitin ɗin ba za ka ishi ba rufin asirin ka an kawo maka abinci ne a langa ba ka je kaga kitin ɗin ba dole kitin ɗin ke zama kwas tsaf tsaf kuma murattab inda plate ya kamata suna wurin inda kula take tana wurin inda cokula da waya suke wurin su daban inda kaza yake komai murattab an yi polishin da shi an share shi an goge daga tsaftar kicin sai tsaftar tsakar gida daga tsaftar tsakar gida sai tsaftar sauran environment wannan su ne maratik duk wanda ya auri mace mai tsafta yar kwalisa yar kwaskwas ɗakinta kwaskwas jikinta kwaskwas banɗakinta kwaskwas kicin kwaskwas falo kwaskwas tiraka kwas-kwas tsakar gida da Allah wanda zai ya sake wanda matar ya sai na sake ki ba sai hauka ce ba kuna ga wannan zai mata kishiya da garajin kishiyar in ta zo mai za ta yi dama ba ke sake kai sakaci ba ba ki daura nan ki daura nan ba har yi kofa dole sai an yi complimenting wai sai amarya za ta zo kuma lokacin da za ta canja a je a yi sabon kitso a ɗauko dutsen goge kaushi a yi sabon lalle wai za a yi amarya an canja labulan naki wata har sabon zanin gado ta siya yi wa alert ki makara da kira yin wannan a baya da ko amaryar ba zai yi ba amaryar ma kin fita kyau ce ne baki sani ba akwai wanda uwar gidan ba ta kwalliya ba ta ado ya je yau amarya uwar gida saboda ta ji zai amarya ta canja ta gyara ta kirtsa ya shigo ya samu uwar gida da amarya zaune akan kujera uwar gidan ta sha ado ta sha make up ta yi dressing appropriately ga wasu hin ta sa a ta, kafar ta bi dai ya kalle ta ya kalle amaryar ya ga tashi ƙarshen amaryar ya ga wahalar da ya da kuɗin da ya kashe shi da kansa ya kalle ta ya ce sahura ba da ba haka kike kika jawo ban shirya ba na je na ƙara aure kudin auren nan da mashin na sai ma da ba shi amfani ba kin cuce ni kin cuci kanki Allah ya isa ya zo ne ya yi ya ƙara mata wa ya jawo ke kika jawo shi ya sa Abdullahi ibn Jafar ya ce mata wa atyabu tibi alma mafi turare mafi kanshi shine ruwa ana so bayan kin kwalliya kuma ki zama mai me. ki zama mai tsafta sai Allah ya sa auren ki albarka wannan sune wasiya guda hudu da Ja'far Abdullahi ibn Ja'far yawa yasa ya ku matan gana ina muku wannan wasiya ne ma guda hudu Allah ya ba ku ikon aiki da ita Allah ya tsare ku ya tsare muku mazajen ku duk wata muguwa da take son ta aure mijinki kar Allah ya ba ta sa'a yar zuwa gidan boka muguwa tana so ta shigo ɗakin ki kar Allah ya ba ta dama idan mijinki ya ganta Allah ya sa ya ganta baka kirin fiye da bayan tukunya in zai je gidan su fira dan a taba ya ture shi dole ya dawo gida subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah